وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ذي عزم ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شيء ندرس من الحديث ولا أربع إلا لا حديثا قلوب المرأة ونجي غباتا لا فتلتا من المهجر الأطلال kuma muna cikin kitabun dulu babi na uku babin da ke bayani a kan riba mun gabatar da bayani a kan abubuwan da riba take shiga cikin wato ƙa'idoji ne guda hudu waɗanda ya kamata mu rike fa'idoji game da riba guda hudu ne wanda wannan yake fahimtar akasarin malamar suna sun zama da farko har zuwa yau Allah ya musu rahama idan ka zubi a kan wato sharhin bulugul mara na Sheikh Abdullah bin Bassam mujallal na shafi na 30 ya yi magana a kai ƙa'ida ta farko game da riba duk abin da mutum yake iya sa kuma ana auna shi ko ana gwada nauyinsa to riba tana hawa wannan yake ce ka'idar farko duk abin da ake iya sa don dai ana auna wannan abin da mutu ko kuma ana gwada nauyin sa da ne to riba tana hawa kansa don haka yasa masara riba tana shigansa dawa shinkafa to ina aka ce riba ta shiga wato ana nufin ba za ka ba da masara a kalli masara ba sai dai ya zama daidai wa ne an sani masara ba iri ne ba akwai mai manyan kwaya akwai mai ƙananan kwaya haka ma dawa akwai jar dawa akwai farar dawa shinkafa akwai mai manyan kwaya akwai mai ƙanana akwai shinkafar gida akwai ta waje daraja shinkafa ba ne ba ce amma wannan gare mu ne a wajen allah subhanahu wa ta'ala duk abin da dan adam yake yi sa to daraja guda yake da ita matukar jinsin sa ɗaya saboda sun masara ɗaya ce duka dawa ɗaya ce haka nan shinkafa ba za ka fifi da wani jinsi a kan wani jinsi ba wai an ce ba za ka ba da shinkafa ka karɓi wata shinkafa babu laifi kada ya ba da shinkafar dafawa ka karɓi shinkafar girkawa akwai shinkafar tuwo akwai na dafawa to amma kuma abinda fa'ida ta nuna dole ya zama daidai wa daidai don duk sunan su ba ta saboda ka ba su bi dubi kamar wani akan wani ba dole a bada shi daidai wa daidai wannan fa'ida ta farko ke fa'ida ta biyu duk abin da ya zama to kudi ne shi ma jinsinsa wato darajarsa guda ne shi ne kamar zinari da azurfa zinari gaba ɗayan su jinsi guda ne haka ma azurba gaba ɗayan su jinsi guda ne ba amma mu a mu'amalar mu sani akwai wani zinari da daraja ta kai ta wani kuma a shari'a ba daraja guda ne saboda ka inda za ka ba da zinari ka karbi zinari ne da dole ya zama daidai wani ne babu fifiko na uku malamai suka ce idan za ka ba da jinsin riba ka karbi wani jinsi na riba babu riba kamar misali ka ba da masara ka karbi dawa masara riba na shiga cikinta dawa ma riba tana shiga cikinta amma tun gaba ba jinsi ne ba masara da dawa ba ne ba kana iya ba da masara ka karbi dawa kuma ana iya samun bibiko ba wai dole ya zama daidai wa daidai ba amma ka'ida ta uku dole ya zama hannu da nan wato babu jinkiri ka ba da masara ka karfi dawa ka ba da shinkafa ka karfi alkama ba jin ne ba ne to babu da idan mutum ya yi haka amma dole ya zama hannu da hannu wato babu jinkiri nan. wanda shi ne abin da malamai suke cewa ya dudu ta tafadu da in kalbi lafiyar wannan ittifaqan kamar yadda al-Imam Nawawi ya fada a sharh sahih Muslim cikin na goma shafi shafi na kafa duk malaman sunna sun yarda cewa idan jinsi ya bambanta babu laifi a samu fifiko idan masara ta bayar kana buƙatar dawa babu laifi a samu fifiko amma sharadi ya zama to ya gaskiyar kana bayarwa a kasa babu jinkiri to wannan ya shafi hankali kuɗi ya shafi kuɗi domin kuɗi yana daga jinsin dinari da azurfa don haka ba daidai ba ne masu harka na canjin kudari mutum ya karfi kudin wata ƙasa ya ce ka dawo sai wata rana zai baka wani kudin kamar misali ka ba da dala kana bukatar naira ya ce maka sai ranar juma'a kawo dala amma naira sai ranar juma'a bai zama so yadda ba ya zama haramu da riba ta ba. saboda kuɗi ne jinsin kuɗi ne an san ba kuɗin ƙasa ɗaya ba ne dala ba kuɗin najeriya ba ce saboda ka babu laifi a samu fifiko ka ba da dala a baka naira mai yawa ba daidai da yawan dala ba kuɗaɗe ne amma ba na ƙasa guda wato kamar misali ka ba da zinari ka karɓi azurfa dukkan su kuɗaɗe ne amma ba jinsi ɗaya ba ne amma sharaɗin shi ne dole ya zama hannu da hannu wanda wannan ya zo cikin fasa wallahi da ta zana goma sha uku sha ɗaya ɗari hamsin da takwas to cewa a ba da shi hannu da hannu ƙa'ida babu laifi a samu sabani wato ta sashen jinsi na abin da shari'a ta ce riba ne tunda an ce riba na shiga cikin abinci duk abin da ɗan adam ke iya cinsa matukar ana auna shi kuma ana gwada nauyinsa to riba tana shiga cikinsa babu laifi ka ba da shinkafa ka karfi dawa a samu bibiko amma sharafi ya zama soya da siya wato shi ne kar a samu al wanda shi ne yake kira al zafiya ba a son a samu jinkiri ta wannan sashi waɗannan ƙa'idoji guda uku suna haɗe gaba ɗaya amma idan ka tashi kamar misali za ka tafi jinsin kuɗi ka sai misali haƙƙi jinsin abincin an san riba na shigarsa amma kuɗi ba shi ma jinsin riba ne sai dai kuma ba ta sashen kuɗi ba ba ta sashen abinci ba ne saboda ka kana iya ɗaukan kuɗi ka sai abinci a samu jinkiri wajen ba da dai wannan babu da domin sun bambanta daga asalin kuɗi daban da abinci don haka yasa mutum yana iya karban abinci ya ce bashi sai sati mai zuwa zai bayar kaga an samu jinkirin kuɗi ta wajen bayar domin abincin riba na shigansa kuɗi ma riba na shigansa amma kuma ba jinsi ne ba saboda ka babu da a samu jinkiri ta wajen bayarwa da kuma karɓa a samu fifiko ma da zama ko abin da ka bayar ya fi abin da za ka karɓa ko abin da ka karɓa ya fi abin da za ka bayar waɗannan su ne kaɗai abin da riba ke shiga cikin su bisa ga ka'idojin nan idan ka fahimci waɗannan ka'idojin ba sai an kirga maka abubuwan da riba ke shiga su ba sai an kirga saboda abin da mutane ke ci yana da yawa abinci suna nan da yawa ba sai an kirga su amma idan aka ce masa duk abin da ake iya ci ana iya auna shi ko ana iya gwada nauyinsa riba ta ke shi idan ka nan wannan ka'ida to duk abinci kenan riba na da. idan aka ce riba ta shiga ana nufin dole ne idan jinsi guda ne a samu daidaita ta wajen musanyi ga masara ba da masara to dole masara duk ta zama iri wato yawan masaran kuma dole ya zama hannu da hannu karatunmu na yau wato ya shafi ma la ya dukkan ribar fafuli shi ne abin da riba ba ta shi wanda tun a wancan mako mun yi magana a kai ya zo cikin fasahar majina mujallar da goma sha uku shafin ɗari biyu da saba'in da bakwai ya yani mazhabar jinko wannan ita ce fahimtar akasarin malaman suna ba wai muna magana a kan sabani da aka samu ba magana muke a kan sabani da aka samu ba muna magana a kan abin da ya fi inganci idan muka ce za mu dauko maganar sabani sai mu daɗe muna karatun nan ba a gane ba ma muna magana akan abin da ya fi inganci wanda aka sanin malaman suna suka yarda da shi wanda duk mutumin da ya rike ana fatan zai tsira a Allah ta samu dace masaba ta shiguru malamai ma la kai da fihi wala wazna duk wani abin da ka'idoji guda hudu da musu shige shi ba to riba ba ta shi ba wannan shi ka'ida duk abin da ka'idojin nan guda hudu da muka kirga musu shige shi ba to riba ba ta shigar da ka siyari ya alu bai uku bi su ne au gai kamar misali tufafi da ake sawa da tufafi ba a gwada sa kuma tufafi ba a auna shi da mu saboda haka riba ba ta shiga tufafi mutum yana iya daukar samfa ya bayar a bashi shadda guda biyu ko guda uku kaga a tamfaya bayan an ba shi shakka duka kyalle ne amma da ba ta shiga kyalle me yasa riga ba ta shiga kyalle ba saboda ka'idoji guda biyu ba a auna kyalle kuma ba a gwada nauyin kyalle wannan shi kuma ba abinci ba ne wanda wannan ma shi bin jimiya mutafawiyan ko mutafawilan ma'a nasi'a kana iya ba da tamfa ka karbi shadda a sami jinkiri wajen bayarwa wannan ba laifin da to akwai matsala guda da tarihi mai sabani a kai wanda tana karkashin abin da riba ba ta shiga ba ta shigan su shi yasa ibn hajar ya kawo hadisin a baya wanda shi shine zamu karanta wato hadisi na goma zuwa hadisi na goma sha bakwai a wannan babin insha Allah ta'ala wa an samurata bin jundub radiyallahu anhu kuma an karbo hadisin nan daga samurata bin jundu Allah ya kare ya sassa gare shi samurata bin jundu yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lallai annabi naha an bayyin hayawani bil hayawani ya hana a yi cinikin dabba a karfi dabba nasi'atan idan akwai jinkiri dama annasi'a shi ne jinkiri idan akwai jinkirin bayarwa ko jinkirin karfa manzo Allah ya hana ka duka ne shi ma ya shiga rai ka ba da dabba ka karbi dabba an kira shi ciniki duk da cewar kuɗi da shiga tsakani ba ciniki ne ka ba da dabba a ba ka dabba ciniki ne amma mun kan dauka sai kuɗi ya shiga tsakani ake kira abu ciniki ba haka ba saboda ka sa riba tana karkashin cinikayya ka ba da dabba ka karbi dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan za a samu jinkiri فرواه الخمسة أصحاب السنن ده الإمام أحمد بن حنبل يزور وجوش وصححه الترمذي الإمام الترمذي كما يعني إنجا تاجي wa ibn jarud ibn jarud <clears throat> shine al-imam abu muhammad abdullah ibn ali ibn jarud an yana da littafin sa wanda littafi ne muhimmi yana da kyau mutum ya mallake shi ana kiransa al-muntaqa fi sunan shi littafin nasa ya tsatsamo hadisai ne da suka inganta a littafin ashabu sunan sunan abidawu sunan turmizi har zuwa kashi ya tsamo hadisai da suka inganta ya zuba a littafin shi saboda ta yi ta ibn al-ayyad al-imam zahabi yake cewa yana da wahala ka samu hadisi mara inganci a littafin wannan malamin Allah ya rahama wato hadisin nan yana sunan Abi Dawud babu fil hayawan bil hayawan nasi'a yana sunan Tirmidhi babu ma ja'a fi karahiyati bayyi hayawan bil hayawan nasi'a من البسائل طيب الحيوان الحيوان النفيئة فكان سنة ابن ماجة خصوصا باب الفكر يتقل بعض الحيوان بالحيوان نفيئة بدل لما لم يجد سنة باب الفكر إلا طب يبدأ حديث يجي الشارع حديث السمراء بن الجلدو هذا الإمام سلم في يائن نتاج الإمام سلم في يائن نتاج وما الإمام سلم في يائن نتاج وما الإمام سلم في يائن نتاج وما الإمام سلم في يائن نتاج samura bin jundub ya rawaito hadisin ne shi kadai ba akwai hadisin abdullahi bin abbas shi ma haka yadda lafazin ya zo a cikin wannan hadisi abdullahi bin abbas ya ce inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ha an bayyana hayawan bil hayawani nasi'atan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana kai cinikin dabba wato a bayar da dabba a karbi dabba idan za a samu jinkiri ta wajen bayarwa ko karfa جانا صحيح السنة صحيح ابن هبان حديث عبد الله بن عباس فيما ما لم تجد في عند كاشي وفي حديث جابر بن عبد الله فيما لقد يجد لديه كذلك وفي حديث عبد الله بن عمر هذا سمر بن جندب عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر جابر بن عبد الله الإمام الترمذي حديث سمرة حديث حسن صحيح شنو يتم هجرته وصححه الترمذي al-imam tirmidhi ya inganta hadisi kuma al bai bayhaqi ya kawo shi yana sunan kubura babu bai'il haywan wa ghayrihi mimma la riba fihi ba'dhihi bi ba'd an-nasiha yana kitab al-musannaf lil-hafiz Abdul Razzaq yana babu bai'il haywan bil haywan da mustadrak al-imam al-hakim masana hadisi da yawa suna cewa hadisi ne sahihun fi shawahidi saboda waɗannan riwayoyi da aka samu daga waɗancan sahabbai abdullahi bin umar abdullahi bin abbas jabir duk sun kawo hadisin da suke cewa ko da dai hadisin yana da rauni amma shawahid dinsa suna da wato suna da karfi eh, hada shi yana nuna hadisin ya inganta saboda haka hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu uku da ɗari uku da hamsin da shida wannan hadisin malamai sun karbe shi amma ba duka bane akwai malaman hadisi masana waɗanda ku ke da hadisi kamar misali al-imamu shafi'i in ka zuba sharhin wannan hadisin a sunan abi dawud shine abul ma'bud mujallal sar shafin dari da suka al-imamu shafi'i ya ce wa amma qawluhu naha an-nabiyyu an bay'i al-hayawan bil hayawan nasi'a hadisin samura da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ana a ba da dabba a karbi dabba idan za a samu jinkiri ta wajen bayarwa ko karba al-imam shafi fa huwa sabitin ar rasulillah wannan hadisi bai tabbata daga manzon Allah ba to amma jagoran malaman hadisi wanda shine al-imam bukhari yakan yanke gardama domin idan al-imam bukhari ya fasa magana akan hadisi to masana sukan sallama الإمام الإمام البخاري هو الذي ذكر حديث النبأ في كتاب هذا يا إمام جناتك يعني حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نبيع حديث ده يقول جوا أن كان كبار كدبا كخرب دبا إذا لا سامي تجري من طريق من طريق تجد كريمة عن ابن عباس في رواية أكثر من ذلك الله ابن عباس الإمام البخاري يقول رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا باشكا isnadin sa ya inganta amma zuwa ga Abdullah bin Abbas kawai ba a samu tabbas daga bakin manzon Allah akan cewa kada a yi haka amma an samu tabbas daga bakin Abdullah bin Abbas akan cewa hakan ba shi wanda shi yasa al-Imam Ibn Hibban ya inganta hadisin Abdullah bin Abbas sai ya ce au ikrima an nabi mursal ko kuma wata riwaya da aka samu ta hadisin kai tsaye daga ikrima ya ma tsallake abdullahi bin abbas ya kawo hadisin mursal eh, imam bukhari ya ce wannan hadisin shi ma ya inganta sai ce amma hadisin da aka samu daga ziyadu bin zubair an ilmi umar inda ma kuwa ziyadu bin zubair na nabi mursal wa turuq hadha al-hadith wahiyatun laysat bil qawiyya al-imam bukhari ya ce hadisin da ya inganta cikin waɗannan riwayoyi da aka samu daga sahabbai shi ne hadisin abdullahi bin umar amma hadisin abdullahi bin umar yana da rauni Su kaga kenan dai akwai tabbacin maganar tana da asali in ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga sahabi wani shine abdullahi bin abbas ala kulli halin akwai tabbaci kenan an hana ka bayar da dabba ka karbi dabba idan za a samu jikirin bayarwa ko karba to akwai wani abu da za mu yi a nan zai zama bako za mu tsallake wasu ajiyai a karatun littafin nan ba wai mun basu bakina za mu da abin ya faru shi ne asalin shi ibn hajar yadda ya rubuta bulugun maram wato waɗanda suka yi kofin littafi sai suka warwatsa hadisan bayan da ya jira saboda haka yasa za ka ga maganar akwai kamar a tafidimu wa ta'akhir amma idan muka tsamo hadisan muka hada wuri guda a darasi na gaba sai mu dawo kuma inda muka tsaya mu tsara ta don haka za mu yi tamfin mu koma hadisi na goma sha kaga kenan mun tsallake na goma sha daya da sha biyu da sha uku mu koma hadisi na goma sha uku za ka ga hadisin asali shi yake bayan wannan da muka karanta amma masu rubuta littafin domin a zamanin da babu matuba ba injin ke buga littafi ba hannu ne mutane ke rubuta hadisi to ta nan ake samun kuskure masu rubuta littafi suka ga canza ma tsarin da kai wa anhu yake kuma an karbo hadisi daga abdullahi bin amr wa anhu abdullahi bin amr radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin amrin ya ba da labari ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam amarahu an yi jahiza jaisha manzon allah ya masa umarni ya shirya rundunar mayafa abdullahi bin amrin yana cikin wato dakaru waɗanda sun tsare a yaki saboda ka annabi yana ji da su musulunci ya amfani abdullahi bin amri yana cikin lalle kwararru waɗanda sun iya yaki a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya masa umarni ya shirya rundunar mayaka saboda ka sai abdullahi bin amri ya shirya runduna shirya rundunar ita ce ke wato shine za a kirawo sojoji a tsamo sojojin da za su tafi yaki a ba su matani a ba su abin hawa wannan shi ne shirya don ba wata ce wane tuhum tafi yaki kawai shi ne an shirya yaki ba sai an dubi suwaye aka ware waɗanda za a tafi yakin da su sannan kuma wani shiri suke da shi domin yaki mai ci nasara ga abdullahi bin amri bisa umarnin manzon allah sai ya dinga ciro sojoji daga cikin sahabbai waɗanda a fahimtar sa kwararru ne ta wajen yaƙi kuma za a ci nasara ne da tafi insha Allah yana ta yana ta ba su abin hawa fa nafidatil ibdu sai rakumai suka tsaye rakumai sun kare idan rakumai sun kare kaga kenan dole a tsaya ba za a zaɓo mutum a ce ka tafi yaƙi alhali ba shi da abin hawa ba fa amara an a kuga fi fada sadaqati amma sai aka ce ala anan asalin hadisin fi fa amarahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni an ya akuda ala talatin sadaqa ya rika karban wato rakuman wasu mutane akan cewar za a biya su wato da ainihin matasa na rakumai na zakka za a biya su da ainihin rakuman zakka da su tun da rakuman sun kare sai manzon Allah ya ce eh, ka kira in akwai wanda ke da rakumi ya baka ya baka za a mayar masa za a bashi za a biya shi idan zakka ta zo rakumin zakka su ake nufi da sala'itu sadaqa al-qulud eh, al-qalud shine Allah ta sabira al-sayyid ash A asali da larabci idan aka ce alkalut ana nufin budurwar wato kaguwa budurwar taguwa wannan ya zo cikin masharukun anwar na alƙawar yau mai littafin a shifa yana mutum da zai shafin 185 wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma abdullahi bin amr umarni yake tun da rakumai sun kare to ka tambayi jama'a idan akwai wanda ke da rakumi zai ba ka wato ya sayar maka ya sayar maka da rakumin sai ka ba ma sojoji su hau idan rakunan zakka sun zo za a bashi za a mayar mishi bunga kenan an bayar da dabba an karbi dabba shi ne abdullahi bin amrin ya ce fa a akhudhal ba'ira sai ina karban rakumi daya bilba'irai da akan cewa za a baka rakumai biyu ila inda sadakati wato an jinkirta zuwa lokacin da raguman zaka su kan kun ga an ba da ragumi daya za a karbi ragumi biyu to ina ga wannan hadisi da wanda muka karanta a sama kun ga ya zama akasin juna shi yasa bayan da za a yi mu bar wancan hadisi ba tare da mun tsallake waɗannan mu kawo mu hada su don wancan hadisin sai zama yana akasin wannan hadisi hadisin farko da muka karanta na ha an bai ilhayawani ilhayawani akan mazan Allah ya hana ka bayar da dabba akan za a baka dabba kuma a samu jinkiri wajen bayarwa da dabba hadisin Abdullahi bin Umar kuma ga abin da yake faɗa wanda annabi ya bar umarni ba ra'ayinsa bane annabi sallallahu alaihi wasallam ce, idan akwai wanda zai iya baka rakumi a matsayin bashi ka karbi rakumi idan lokacin zakai za a bashi rakumi za a biya shi saboda ka fi abdullahi bin amrin yana karba ragumin ka daya akan cewa idan rakumin zakka kun za a baka biyu kun ga an samu an bayar da dabba an karbi dabba kuma an samu fifiko sannan an samu annasi'a an samu jinkiri wajen karba saboda haka sai zama akasin wancan rawa ba hadisi فالإمام الحاكم يروي ينا المستدرك مجلد na شافي إلى 65 yace wal baihaqi da kuma al-imam baihaqi shi ma ya rawaito hadisin Abdullah bin Amr yana asnan kubra babu bayyin hayawan wa ghairihi min ma la riba fihi ba'dihi bi ba'dhi nasi'a sai ibn hajar yace wa rijaluhu thiqatun marwaitan hadisin amintattun malamai saboda hadisin yana da inganci to nan ne malamai suke cewa ibn hajar shi kansa ya yi wani kuskure a ka'idar hadisi Allah ya mana rahama baki daya wato suna cewa domin hadisin nan al-imam abu dawud ya rawaito shi al-imam abu dawud ya rawaito shi idan al-imam abu dawud ya rawaito hadisi darajar al-imam abu dawud ta dara darajar al-imam al-hakim da al-imam al-bahaki saboda ka kamata ya kuma hajar ya ce rawahu abu dawud sannan ya ce wal bayhaqi ko ko wal hakim sai zama to bai ma kawo imam abu dawud ba tana yi wa kuma mantuwa ne Allah mu dauke masa rahama kuma hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana hadisi na dubu shida da dari shida da goma hadisi da ya zo a cikin al-musnad da kuma hadisin da ya zo a sunan abi yana gaba da hadisin da ya zo al-mustadrak da kuma a sunan kubra na al-imam al-baihaqi waɗannan malaman suna gaba wanda shi kansa ibnu hajar ya karanta da mu sun al darajar waɗannan malaman don haka yasa yakan ce rawahu rawahu khamsa kamar yadda muka karanta a hadisi na baya rawahu khamsa idan yace al khamsa an riga an san al-imam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ibn Majah al-imam Ahmad suna gaba da dukkan sauran masana hadisi in dai ba al-imam Bukhari da Muslim ba yadda hadisin ya zo cikin al-Musnad al-Imam Ahmad yadda hadisin yanzu amru bin quraishin az-zubaydi amru bin quraishin az-zubaydi wani tabi'i yayi tambaya ya tambayi abdullahi bin amr wannan tun a bayan rasuwar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam yace masa kuntu ya aba muhammad ya tambayi abdullahi bin amr wanda sahabi shi kuma tabi'i yace baban muhammad inna bi ardin tasna najid bi dinar wa dirham mukan tafi kasashe kamar ta yaki yaki yakan kai mu kasashe ba mu da kudin zinari ba mu da azurfa ba mu da kudi saboda haka kai yadda za mu yi ba na kudi ba ne mun tafi kasashen da babu kudi wa inna ma amwalu nan bawashi dukiyar mu kawai ita ce dabbobi dabbobin da muke tare da su su ne dukiya saboda ka idan kana bukatar wani abu sai ka ba da akuya a ba ka wannan saboda ba ku da ke tafiye tafiyenmu har mukan kai irin waɗannan kasashe waɗanda ba mu tare da kuɗi sai da dabbobi fa ku a bayyana saboda haka sai zama muna cinikayya tsakanin mu mu amma ta bayar da dabba mu karɓi abin da muke so فنبتاء البقرة بالشاة نظرة إلى أجل saboda haka mutum yakan bada yakan bada saniya ya karbi akuya a mai ciko ko misali ko ya bada awakai a karbi saniya kuma a samu jinkiri lokacin da za a biya wal ba'ira bil baqara mutum yakan bada rakuni ya karbi shanu wal farasa bil aba'ir mutum yakan bada doki ya karbi awakai ya ba da doki ya karba wa kai kaga yana ba da wata dabba ya karba wata dabba saboda ba ku kullu zalika ila ajalin kuma idan mun yi haka ma akan samu jinkiri ta wajen karba din zan ba ka doki zaka bani awakai guda biyar bayan wata daya kaga an samu jinkiri fa hal alaina bi zalika min ba'si shin akwai laifi tare da mu yanda muke cinikin nan shi amr bin quraish al-zubaydi yake tambaya abdullah bin amr abdullah bin amr kuma sahabi ne sai abdullah bin amr yace alal ta takaffa ka fado ga matsayi inji abdullah bin amr yace ka je ka kawo tambayar ka gurin matsayi. hakika saboda ra'ayul ayn saboda abu ne da ya auku da shi saboda haka yake cewa shi masani ne akan wannan wato hukuncin sai ce bari ba ka labari amara ni rasulullah an abu afa jaisha ala ibilin kanat indi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi min umarni Ya ce in shirya mayaka a matsayina na kwamanda. kuma ina da rakumai waɗanda dama aka ware ne fahamantu nasu alaiha na dinga ɗora mutane a kara rakuman da aka ware min nan Hata na fidan al'ibul har kamar suka kare wa bakiyar bakiyar minan nan da aka samu ragowar mutane waɗanda ba su samu abun hawa ba kada sai ce fa kuntu li rasulillah saboda ka sai na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah al ibnu kad nabita rakumai dai sun kare wa kad bakiyar bakiyar minan nas la bahra lahum gashi an samu ragowar mutane waɗanda ba su da abin hawa قال يجي فقال لي رسول الله سأل صلى الله عليه وسلم يجي من يبتع علينا إبدا لفضائك من إبل صدقة إلى مهلها wato ka saya mana wasu rakumai a wurin mutane ka rika sayan rakumai daga bisa alkawari lokacin da rakuman ta suka zo mana za mu mayar mutu ba ta za mu biya hatta tunabbi da hada ba manzo Allah yake har sai ka samu damar wato tura wannan tawagar mayaka da kada sai Abdullahi bin Amr yake fa kuntu abta'u badira bil qabusain wal salat saboda haka mutum yakan bani rakumi idan na ga rakumin nasa babba ne sai mu yi ciniki akan za a baka rakumai uku wani kuma a ce za a baki rakumi biyu min ibn sadaqati ila majalliha lokacin da rakuman zakka suka zo ne za a baka bayan kuma saboda ka mutane ne suna ta kawo ragumansu suna ta kawo ragumai ana saya a tana da zalikar haka na kamsu zalikar ba har da yin samu damar tura wannan tawagar mayaka ne shi ne ta yace faran ma hallakin sadaka lokacin zakka da ya yi aka samu zakka addaha rasulullah sai mazan allah ya biya ba su sukan nan gaba ɗaya da aka kira mutane su waye da waye suka ba da rakuma lokacin da za ka biya yakin nan wannan ya ce ni na bayar an ce za a bani sai a ware uku a bashi wannan ya ce ni na bayar an ce za a bani biyu ga biyunka sai da manzon Allah ya biya su gaba daya hadisin yana sunan da rukuni wa ghayru bi isnad eh, wa isnaduhu qawi hadisin yana a taliqat ar-rabiya yana mujallad bi shafin 303 saboda haka kaga kenan an samu hadisi wanda yake da inganci للي النبي صلى الله عليه وسلم sallam bisa umur nilsa مسنيا samu musanyan ثم da dabba مجي كيري ma an samu jinkiri wajen bayarwa ko من الإشارة شر من قلوب المراب في نفق في الجلال والإكرة أجوز إلى الإشارة إلى أربعين فيجي وهذا الحديث كذا وانا حديثنا نفق كارن تالي بيوم hadisin abdullahi bin eh, Amri, akwa min hadisi sabiqi ya fi a kan wancan hadisi da ya gabata wato hadisin samura bin jinn cewa naha eh, annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bayyin haiwan bil haiwan nasiha annabi ya hana a bada dabba a kan dabba in za a samu jinkiri fa huwa afaqu min wannan hadisi na biyu ya fi wancan inganci wa aqrabu ila qawaid kuma hadisin ya fi kusa da ka'ida ma na usul fiqh fa ala hadha saboda haka yakunu murajjahan ala hadith samura shi wannan hadisi na biyu shine ya kamata a rinjayar akan wancan hadisi na samura yace wa yudu annahu la riba fi bayt al-hayawan ba'dihi yani eh, bi ba'dihi wanda ya nuna cewa babu riba ta cinikin dabba mun riga mun gama magana akan abin da aka akasarin malamai sun tabbatar riba na shiga cikin dabba riba ba ta shiga cikin da ke saboda wannan hadisin na Abdullahi bin Amr amma idan da za ka dauki hadisin Samura bin Jundub ya nuna cewa riba tana shiga cinikin dabba da dabba amma wannan hadisi na biyu shi yake nuna cewa riba ba ta shiga cinikin dabba da dabba wa ala hadha fa tajuzu ziyada don haka babu laifi ka ba da dabba ka karbi wata dabba a samu ƙari a samu jinkiri babu ne sannan kuma wannan hadisin har yanzu yana tabbatar mana wani nau'in ciniki wanda ya halatta Shi ne bi taqsim albayu bi taqsim shine shi ba a ka bashi ka biya a hankali kuma ka biya kudin da ya fi mayan da ya kamata a ce an biya ka ne albai ubi taqsim a ka gida wannan gidan an tsayar maka shi a miliyan ɗaya amma za ka biya kowane wata za ka rika ba da dubu ɗari ɗari har zuwa shekara guda shi ne albaitu bin tafsir ga gidan an riga an baka za ka biya kaɗan kaɗan kuma ko da kuɗin ya samu shi ne albaitu bin tafsir wannan babu laifi saboda abin da ya faru kenan ga hadisin abdullahi bin amri mutum ya ba da rasuni za a biya shi amma kuma a hankali za a biya shi ba duka ba أن هذه الزيادة في مقابلة الأجل ليسا ليسا صحابي سكا بعد راكمي أكا متقالي ليسا ka ba da rakumi ga abdullahi bin amrin guda daya amma lokacin jiya aka ليسا سبو ko uku دا أكا يمتا jinkirin da aka kaga kenan wannan ƙarin da aka ma saboda jinkirin lokaci da ba a baka ba shi yasa aka maka ƙari a kai to a ce mutum ta tashin kaddara ba kuɗi ba inda a ce rancen kuɗi ne haramun ribaci amma ta tashin kaddara shi ne ka karbi abin hawa shi ne ake cewa haya kwacin misali wanda yana faruwa ba ta hanyar eh, ta hanyar al'ijara amma wannan ana maganar ciliki ne ana maganar ciliki ga wannan gida an baka bashi miliyan daya za ka biya kaɗan kaɗan halal babu abin da ya saba a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ibnu taymiya yana cewa baki ɗaya malaman sunna sun ce wannan cinikin halal ne babu babu wani malamin da yake ya haram babu wani malami a tarihi musulunci wanda yake wannan nau'in ciniki haram saboda ya shafi kaddara ne bai shafi tsabar kuɗi ba inda a ce za a baka rancen kuɗi ka biya gaba sai a ɗora wani abu shi ne riba amma a baka kaddara bashi bashin gida bashin abin hawa kaga kadara ce ba ainihin babu kudin ba ga wannan motar an baka zaka biya a watan goma ga wannan babur an baka zaka biya a watan shida wannan shine albaru bi tafsir babu da amma da za a ce ga kudi an baka zaka biya a watan shida amma kowane wata sai ka tsora wani abu kaga tsabar kudi ne don haka riba ta shiga amma idan kaddara ce riba ba ta shiga ba akwai bambanci tsakanin saboda haka a nan bisa la'akari da waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta yana nuna mana jawabu tafafu fi gairin masilati wal mawduna dama mun ce abin da riba take shiga cikin su riba tana shigan abin da ake iya cinsa kuma ana iya auna shi da mutu ko ana iya gwada shi da suke riba tana shiga cikin abin da ya zama to kuɗi ne banda tufa riba ba ta shiga komi wanda shi ne abinda aka akasarin malaman sunna suka kaya ba in ka zuba laifin alfawa na alimamu shaukani mujallar na biyar shafin dari biyu da arba'in da daya alimamu shaukani ya ce sahabar jumhur ila jawazi bai'il hayawani bil hayawani Nasiya. Aka akasarin malamai sun tsaya ne akan cewar babu da ka ba da dabba ka karbi dabba kuma a samu jinkiri ta wajen biya mutafafilan mutlaka mutlaka babu wani kaidi a kai don haka ya inganta ka ba da dabba ka karbi dabba a samu fifiko kuma a samu jinkiri wajen bayarwa ko karba wanda shi ne abin da akasarin malamai suka da a yi me yasa akasarin malamai suka yi da wannan sai yace wa tamassaka al-awwaluna bi hadisi ibn amr wa ma warada fi ma'nahu min al-athar hujjan ita ce wannan hadisin da muka karanta na biyu ba na farkon ba galibin malaman suna suna aiki da wannan hadisi na biyu shine hadisin abdullahi bin amri ga abin da ya faru bisa umarnin manzon Allah gare shi da kansa ya bada labari ko malaman hadisi sun tabbatar wannan labarin ta sake ingancin hadisi hadisin ya inganta Ingancinsa sa ya kawancin hadisi to jumhurin a'imma suna kafa hujja ne da wannan hadisi wato hadisin eh, Abdullahi bin Amri. ياتي هو اتسن اول المعبود شارك سنن ابي داود مثل ذكر الشافع الجديد في السنة ده ينا ينا الشيخ الممتي ده ابن مقصيمي ينا مثل ذكر الشافع الجديد في السنة حتى لم أتاوى المدنة مثل ما هو مشاوى الشافع الجديد في السنة ده كما أطيها حديث جابر حديث جابر فعلا ينا صحيح مسلم hadisin jabir yana sahihu muslim al-imam babin da yayi ma hadisin ma sunan shi babu jawabi bai al-hayawan al-hayawan min jinsihi mutafadila al-imam muslim sunan babin kenan babu laifi ka bayar da dabba ka karbi dabba kuma a samu fifiko ko da jinsi daya ne sai hadisin dubu da ɗari shida da biyu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله أكوي حديث جابر wanda shi ma yana kama da hadisin da muka karanta na abdullahi bin amrin allah ya kare ya zarta gare su wato hadisin jabir yana sahihu muslim yana babu jawazu bai da alhaiwan alhaiwan min jinsi shi ne hadisi na dubu da dari 1602 jabir yace jaa abdun fa baya annabi sallallahu alaihi wasallam ala hijra wani mutum wani bawa wato mutumin bawa ya taho ga annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi wa annabi mubaya'a a farkon musulunci idan ka musulunta sai kai mubaya'a ba musulunci kawai za ka yi ba wai kalmar shahada kawai bari akwai mubaya'a da za ka yi wa manzon Allah sai ya yi ma annabi mubaya'a akan cewa zai hijira ba baya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah hijira shi kuma bawa ne ولم يشعر أنه عبد النبي صلى الله عليه وسلم بيسان شوى باوى ليبا مسلم fa dubu qayyiduhu yuridu sai ga mai gidansa ya tabbai na nema ina bawansa sai sai ga gashi na ayyanzu yanzu musulmi ne kuma ya yi ma mu baya a akan zai hijira a ah, bawa ya hijira sai ka ga bawa zai ka hijira ba don mallakan wani ne sai yi, bawa na ne ya ba ai yi hijira ne sai manzon Allah ya ce bi ini ito ka fayar min da shi kunga wannan yana daga cikin kyawun halin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗa a sharhin wannan hadisi yace fihi ma kana alaihi nabi min makarim al-akhlaqi wal ihsan al saboda halin annabi na kyautatawa ga kowa manzo Allah yana tausayi da taimakon kowa fakariha an yarudda zalika al-abda ghaliban bima qasalahu min al-hijra wa mulazamati as shi wannan bawa da ya musulunta yana sha'awar ya kusanci manzon Allah yana sha'awar ya zama to yana tare da annabi a ko da yaushe yana hidima ga addinin musulunci to gashi kuma mai gidansa ya taho tunda bawa ne a gaba shi da iko ne shine sai manzon Allah ya ce mu mai gidan nasa ka sayar min da shi fasharahu bi abdaini aswadain saboda ka sai manzon Allah ya sayi wannan bawa ya ba da wasu bayi guda biyu bakar fata a madadin shi wannan bawan guda daya ya ba da bayi guda biyu aka ba shi bawa daya za ka ce eh me ya haɗa wannan da wancan magana da ake wancan ai dabba ce guda ɗaya aka bayar aka tarbi dabbobi biyu wato ba wai ana nufin bawa shi ma dabba ba ne a'a amma ana nufin abinda ake iya kirga shi an samu attafatu bawa ana kirga shi dabba ana kirga ta amma ba a gwada nauyinsu ba a auna su da mu inda a ce riba tana shiga cikin abin da ake yi kirga shi da riba ta shiga wannan ciniki na bawa da annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka abinda ya hada bawa da dabba shine wajen kirga kun ga ya nuna cewa iyakan abin da riba take shafansa wato shine abin da ake gwada sa ko ake ake auna shi da mutu wanda wannan musamman al'imamu muslim ya yi babi da suna haka saboda abin da yake gwadawa kenan al'imamu muslim ya ce jawabu baikin hayawani bil hayawani min jinsihi mutafadila ya nuna babu laifi ka ba da dabba a baka dabba kuma a samu fifiko babu laifi ka ba da bawa a baka bawa kuma a samu fifiko babu laifi wato riba ba ta shiga cikinsu kuma wannan ya nuna cewa ko da digiri aka samu ba laifi bane kamar yadda imamu nawawi ya faɗa yace haza mujma'un alayhi idza bi naslan wa kaza hukm sa'ir al-hayawan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta ma wannan bawa ya ba da bayi biyu a sa haka ma dabba ba'iran bi ba'iraini ila ajal ka ba da rakumi za a baka rakuma guda biyu zuwa gaba kaga ba a bayar nan take ba an samu jinkiri yake kuma mazhabu shafi'i wa jumhur jawab mazhabata al-imam shafi'i da sanin malaman sunna sun ce halal kuma wannan ita ce fahimtar sayyidina ali bin abi talib da ce fahimtar abdullahi bin umar daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fahimta mafi inganci saboda ka an samu hadisai guda biyu waɗanda suke karo da juna hadisin nan na biyu shine malamai suka fi jayarwa in ka dubi fatawar latina mujallar na goma sha uku shafin dari biyu da saba'in da takwas domin an samu baya ga hadisan nan ma an samu al'asaru yani an ba'adu sahaba wa tabi'in ta dubu ala jawab zalim an samu labarai daga sahabbai da tabi'ai waɗanda suke nuna hakan halalci babban abin da zai gwada maka cewa wannan fahimtar ita ce mafi inganci saboda al'imamu muslim akan ta yake al'imamu bukari shi kansa akan wannan fahimtar yake الإمام البخاري نكاد يفهم البخاري أجد إلى وشاد إلى شرنا ده يا إبادي شما كما رند الإمام مسلم يا إبادي سنا باب الشباب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة وتباب الذي أباير أباير دباوة أكربي a bayar da dabba a karbi dabbobi kuma a samu jinkiri wajen bayarwa ko karba da ya babi a kai sai ya ce to kaga ga hadisin da aka samu na abdullahi bin amr ga hadisin da aka samu na jabir bin abdullah kuma duk sun inganta sai ya ce to abdullahi bin umar shi kansa sahabi ne ishtara rahilatan bi arba'ati eh, ab'ira madmunatin alayhi yufiha sahibaha bi rabata abdullahi bin umar ya taba wato ya taba sayan rakuni ya taba sayan amale irin babban rakumin nan akan zai ba da raguma guda hudu a madadin shi abdullahi bin umar kaga sahabi ya ce amma ba zai bayar ba sai ya isa rabasa wanda wani gari ne a wancan zamani yanzu babu gari ya ce idan an isa wannan gari zai ba da waɗanda kaga ya an yi cinikin dabba a karbi dabba kuma an samu fifiko da jinkiri na karba al'imam bukari ya ba da misali ne ya ce abdullahi bin abbas fa kana ya abdullahi bin abbas yana cewa albadiru khairan min albadirai ai rakumi rakumi daya yakan fi rakumai guda biyu alkhairi akan samu rakumi wanda kan fi rakuma guda biyu alkhairi shi ne ta abdullahi bin umar ya karbi rakumi daya akan zai ba da rakumai har guda hudu a madadin wannan rakumi sannan akwai rafi bin khadij wanda shi ma ya taba sayan rakumi ya ba da rakumai guda biyu a madadinsa فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رحوا إن شاء الله رافي بن خديج ya karɓi rakumi akan zai ba da rakumai guda biyu sai ya ce to ga ɗaya yanzu amma gobe insha Allah zan ba ka ɗaya kaga an ba da dabba an karɓi dabba na jinsi guda sannan kuma an samu fifiko da jinkiri na karɓa al Bukhari ya ba da wannan misali yace in ka dawo ga tabi'ai akwai Sa'id ibn Musayyib Sa'id ibn Musayyib ce la riba fil hayawan babu riba ta sashin musanyan dabba da dabba alba'ir bil wa shatu bil shatayn ila ajal ka ba da rakumi a baka rakumai biyu ko ka ba da akuya a baka awakai guda biyu kuma a sanya ajali a sanya lokacin karba ba take ba haka nan muhammad bin sirin shi ma tabi'i ne yace la ba'asa ba'irun bi ba'irai nasi'a babu da ka ba da rakumi ɗaya a baka rakumai biyu kuma a samu jinkiri wajen karba wannan duka al bukari ya kirga su ya jera a cikin Sahih Bukhari kaga fahimtar al bukari Bukhari na fahimtar al-Imam Muslim masana hadisi akasari abin da suke aiki da shi shine hadisi na biyu dinnan da Ibn Hajar ya kawo to amma anan da za mu yi da wancan hadisi hadisi na farko hadisin samu rabin jundub كما انت بحديث ابن حجر صححه الترمذي وابن الجاروجي الامام الترمذي ياتي حديث يا انغنتا ابن الجاروجي ياتي حديث يا انغنتا الامام الحاكم شيما يا انغنتا ولا حديث أشرح الإمام سنن الترمذي في تحفة الأحوذي مجلد نقشات من قريبة الأربعين تقص inda aka kawo hadisin samun rabbi da junduk shine hadisi na farko wanda aka hana cinikin dabba da dabba a samu jikiri wajen bayarwa ko karba in ka dubi sharhin hadisi aka ce wa kariha ba'du ahli ilmi min afrad an-nabi wa ghayrihi min salaf fil hayawan an samu daga magabata waɗanda suke aiki da wancan hadisi na farko din an samu waɗanda ke aiki da wancan hadisi saboda an samu malaman da ke ganin hadisin, shi ma ya inganta wanda shine fahimtar sufyan Sauri, fahimtar al abu hanifa saboda wancan hadisi da aka samu daga samura kuma mun ce an samu riwaya ta abdullah bin abbas wanda shi kansa al-imam bukhari ya ce hadisin yana da asali daga abdullah bin abbas an samu riwaya ta abdullah bin umar al al-hakim ya inganta hadisin abdullah bin abbas yana sunan dara kutuni أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان النبي هنا أسامو جنكري توجن بيا إذا زاء مسنين دبا دبا الإمام الزيري قال لكاد النصب والراية يتي قال الحاكم حديث صحيح للإسناد الإمام الحاكم يأتي وأن حديث wato isnadin sa ya inganta saboda haka an samu malamai da yawa waɗanda sun inganta hadisi kamar al-Imam Tirmidhi ibn Jarud al-Imam al-Hakim shi kansa al-Imam Zailai malamai da dama sun inganta hadisi shi hadisi na farko to ya za mu yi kenan mu haɗa waɗancan wancan hadisi da wannan hadisi na farko hadisin samura annabi ya hana a ba da dabba a karbi dabba a samu jinkiri hadisi na biyu ya tabbata cewa jinkiri ta wajen musanyen dabba da dabba ba laifi ba ne ta hadisin jabir ta hadisin abdullahi bin amri da wasu hadisai da aka samu daga sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam malaman da suka yi kokarin hada hadisan nan guda biyu na farkon su shine al-Imam shafi in ka duba uh, subulus salat sharhin bulugul maram na al-Imam Sana'ani a juz'i na uku shafin tamanin al-Imam Sana'ani yayi kokarin yanda za ka yi aiki da wancan hadisin kuma ka yi aiki da wannan hadisin da za a yi a haɗa su ibn hajar ya yi magana a kai a cikin fatul bayari mujalla na biyar shafi na sittin da tara ya ce aljamu bainal hadisai ne mumkin haɗa hadisan nan zai za ka iya haɗa su duka ka yi aiki fakar jama'a baina kuma shafi'i wa jama'atu saboda an samu al'imamu shafi'i ya yi ƙoƙarin haɗa hadisin samura da hadisin abdullahi bin amri ya yi ƙoƙarin haɗa su a yi aiki da su a lokaci guda ya za mu yi mu haɗa su sai aka ce bi hamlin nahayi alama idan na nasi'a min aljanibai ba wai min janibin wahidin ba wato za ka iya hada hadisin samura an hana a yi cinikin dabba da dabba a samu jinkiri da kuma hadisin abdullahi bin amrin babu laifi a samu jinkiri a cinikin dabba ta ya za yi mu hada Limamu shafi ya ce to kar a samu jinkiri ta sassa biyun duka amma idan an samu jinkiri ta sashi ɗaya babu laifi domin abin da ya faru ga hadisin abdullahi bin amrin an samu jinkiri ne ta sashin mai biya mai ba da rakumi ya bayar da rakumi shi annabi sallallahu alaihi wasallam da zai biya rakumi shine yi jinkiri sai lokacin da aka samu rakuman zakka sai aka biya kaga ba duka gefe biyu ne aka samu jinkiri ba saboda haka idan jinkirin gefe ɗaya ne babu ne amma idan jinkirin gefe biyu ne haram kaga idan yi haka ka hada wancan hadisi da kuma wannan hadisi ka ba da dabba ka karbi dabba an samu jinkiri ba shi idan jinkirin ta gefe ɗaya ne ba gefe biyu ba amma idan jinkirin ya zama gefe biyu ne to haramun wannan sai mana ishara da hadisi na uku a wannan bazin kuma har yanzu za mu samu za mu sake yin tsallake tsallaken da za mu yi sai mu ji hadisi na karshen bajin gaba daya karka damu mun dawo za mu sake biyowa wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi bin umar Allah ya kare yardarsa gare shi da mahaifinsa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa naha an bai'il kali bil kali manzon Allah ya hana ayi cinikin da jinkiri kun ga ya bada amsa ya ba da amsar hadisan gaba ɗaya sai haɗa su to haka ibn hajar ya kawo su a jere amma sai aka samu wanda ya rarraba su kuma idan mun su a rarrabe ba za ka fahimci hadisan nan amma haɗa su a wuri guda za ka gane wancan hadisi na farko akwai mushkila hadisi na biyu ya ƙara bayani da kai, na uku sai warware manzo Allah ya hana a samu jinkiri a cinikin jinkiri da jinkiri shine bai ilkari da ilkari me ake nufi da alkali bil kali annasi'a bin nasi'a wato addaini bil daini ayi cinikin bashi da wani bashi kaga dole a samu kaddara a kashi guda in ya zamanto bashi yana kashi guda amma a samu nan bashi can bashi manzo Allah ya hana cinikin bashi da bashi saboda haka anan idan mutum yayin cinikin dabba za a bashi dabba ya kasance an samu dabbar a gefe guda ko dai gefen mai biya ko gefen mai bayar amma idan ya zama wanda zai bayar da dabba shi ma babu dabba wanda zai karbi dabba shi ma bayi da shi kaga ya zama cinikin bashi da bashi wannan shine haram abinda ake nufi da alkalibu min alkara'ati wanda shine annasi'a ya zo a littafin anwarul buruq na imam al yana mujallar na shafi na 291 ibn hajar ya ce rawahu ishaqu bin rahawai ishaqu bin rahawai ya rawaito wannan hadisi na abdullah bin umar wal bazzar da kuma al-imam al-bazzar kowannen su yana da lisani da ake kiransa al-musnad akwai al-musnad imam ishaq bin rahawai akwai al-musnad imam al-bazzar wanda shi ake kira kashful aftar a zamanin yanzu sunan shi kashful aftar yana hadisi na dubu da dari biyu da tamanin yadda hadisin ya zo a cikin musnadul imam al-bazzar wanda shine kashful aftar na ha rasulullah an bai'i gara wa an bai'i kali'in bi kali'in wa an bai'i asilin bi akara manzon Allah ya hana a yi cinikin kasada manzon Allah ya hana a yi cinikin jinkiri da jinkiri jinkirin bayarwa da jinkirin karɓa wa an bai'i asilin bi akara wanda Allah ya hana aiki nikin abin da an gaggauta shi da wanda an jinkirta shi falgarar ma ta biyu ma inda ka wal kalibu bil kalib daynun bi dayn cinikin bashi da bashi annabi ya hana wanda shi ne lafazin da ya zo a musnadul imam al-bazza kuma hadisin yana sunan dara qutni annabi an ibn umar anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kalib bil kalib manzon Allah ya hana a yi cinikin jinkiri da jinkiri sai ya ce huwan nasi'atu bin nasi'a ya fassara da kashi Abdullahi bin Umar abin da ake nufi da alkali bil kali shine an-nasi'atu bin nasi'a annabi ya hana a yi cinikin jinkiri da kuma jinkiri a jinkirin bayarwa da kuma jinkirin karfa hadisin yana shafi ma'anin afran na al-imam al-fahawi mujallal na 21 da مستدرك الإمام الحاكم أصول الكبرى لا الإمام البيهقي لكتاب المصنف لابن أبي شيبة ولا شك ما لم يدعي وصول إنجل هاشي كما عند فجاني ابن حجر يشد بإسناد ضعيف إسناد حديث ينادى لوني ما لم يدعي وصول لون لون حديث daga cikin sarrafa al-imam Ahmad bin Hanbal akwai littafin Ibn Hajar mai suna At-Tafsirul Hadir yana juzu na shafi na 26 ibn hajar yake qala qala ahmad bin hanbal la tahillu indi ar-riwayatu anhu wa la a'rifu hadha al-hadith an ghairi yace laysa fi hadha hadithun yasihhu al-imam ahmad yace wannan hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba amma kuma an samu ijma'in malaman sunna akan ma'anar hadisin wanda shi ne dalilin ma da ya ibn hajar ya kawo hadisi ko da dai hadisin isnadin yana da rauni amma haka din haram ne a yi cinikin bashi da bashi haram ne ittifaqi duk malaman sunna sun yadda da wannan ala annahu la yajuzu bai'u daynin bi dayni al-imam shafi'i yana cewa ahlul hadith yuhinuna hadha al-hadith masana hadisi suna raunana wannan hadisin amma ma'anar hadisin ma'anar hadisin ingantacciya ce saboda haka asalin hadisin nan bai inganta ba yana zuwa ibn jami'i sagir hadisi na dubu shida da sassan da ɗaya kuma akwai wani hadisin ma da ke kama da wannan shine hadisin rafi ibn khadij yana al-mu'jamul kabir na al-imam kabarani yace na ha rasulullah an al-muhakalati wal muzabanati wa naha an yaqula ar-rajul lir-rajuli abi hadha bi naqdin wa ashtari bi nasi'a hatta yabta'a wa yughridu wa an kali'in bi kali'in dainin bidai an samu hadisin rafi bin khadid wanda shi ma ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya hana cinikin bashi da bashi shi ma hadisin nasa yana da rauni kamar yadda al-Imam Shawkani faɗa cikin Ad-Darar al-Mughiyya yana hadisi na 254 malamai sun yadda haram ne a samu cinikin bashi da bashi amma hadisin bai inganta ba aka yi, aka haramta abu alhali ba hadisi akwai hadisai illa dai wannan hadisin da ya magana shine bai inganta ba amma duk malaman sunna sun yarda cewa cinikin bashi da bashi haram ibn al-usaymi a littafin eh, fatu lil-dalal wal ikram wato shafin bulugul mara a juzu na hudu shafi na arba'in da hudu yace misalin cinikin bashi da bashi a nan مثل أن يحضر إلى شخص ويقول أنت تطلب فلانا مئة فائب يعني بعني إياه بمئتي ريال أسلمها لك بعد سنة كيني kake bin wani kana binsa hatsi ya karfi hatsi a wurinka ya karfi hatsi a matsayin bashi hatsin nan lokacin girbi ne zai biya ka misali a ce shinkafa ce mudu dari ko masara mudu dari. sai an yi girbi manomi ne sai an yi girbi sannan zai biya ka wannan masara da ya karba saboda haka sai wani ya zo ya ce tun kana bin wancan masara mudu dari zuwa lokacin girbi da kaka kuma an kusa girbi yanzu ina so ka sayar min da wannan masara zan baka misali zan ba ka dubu biyu ko dubu ishirin misali amma bayan shekara ɗaya to kaga wancan bashi ne ake bi ba a biya ba wani ya zo ya sayi bashin ya kuma ce sai baɗi ma zai biya kudin kaga cinikin bashi da bashi ke me yasa aka hana ya ce da an hu bai udainin fi zimmatil gayar saboda an yi cinikin bashin da ke kan wani mutum kad ya kafiru al-istidali wa kad la yaqdir yana iya biya ana iya samun akasi kuma bai biya din ba kaza la yato na biyu an da fihi ribhan fi ma lam yaqman an samu ribar abin da mai mutum bai lamunta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda mun karanta a baya Na ha an ribhi ma lam eh, yuqmin manzon Allah ya hana ka ribar abin da baka lamuke shi ba saboda haka karkashin wannan an haramta cinikin bashi da bashi saboda in za ka yi cinikin bashi ka yi cinikin abin da baka mallaka kaga haram saboda haka ta inda aka haramta din ta wasu hadisai ne da ba. amma shi kansa wannan hadisin da ya magana a nan bai inganta ba lakin malaman suna sun yi ijma'i akan cewa cinikin bashi da bashi haramun wannan yana cikin al-mughni na ibnu qudama mujallal na shafi na 51 bai kudainin bidainin la yajuzu zalika bil ijma' haka ibn al-munzir ya faɗa ajma'a ahlul ilmi ala anna bai' ad-dayn bi dayn la yajuz haka na al-imam ahmad bin hanbal ya faɗa yana cewa inna ma huwa ijma'un yace lakin ijma'an nas ala annahu la yajuz bai'u dayn bi dayn zaka kirga malaman sunna manyan malaman sunna wanda suka ce haramun ne cinikin bashi da bashi suna da yawan gaske in ka dubi fashin kadir juz'i ina 8 shafi na 22 haka sharhu na muktasar khalil a juz'i na biyar shafi na bakwai kafin majmu'una na imamu nawawi mujallar 9 shafi biyar to wannan shine karshen maganar amma kafin mu karkare akwai sauran matsala guda daya abinda muka taranta a yanzu shine babu laifi a yi cinikin dabba a karfi dabba kuma a samu jinkiri halal ne shi ne fahimtar akasarin malaman sunna ta ina aka samu mushkila shi ne jinkirin sai malamai suka ce yadda za a haɗa hadisin samun rabin jundu da hadisin abu bin amri shi ne kar a samu jinkirin ta gefe biyu amma idan jinkirin ta gefe ɗaya ne babu shi za ka ba da saniyarka amma sai bayan wata guda za a kawo maka wakai guda biyar babu ke misali yadda an ba da ita aiko amma ba misali a ce duka bashi ne ba da Allah saniyar kaɗin nan wani saniya a eh, bijimin nan ka tuna shi eh to ina so ka bani ni kuma zan baka raguna guda biyar eh, nan da sati guda sai ce eto eh, ranar juma'a za a kawo maka kaga ya zama cinikin na bashi da bashi duk haramun sai ka bari ranar da za ka iya kawo sanadi a kulla ga bijimin kai kuma sai bayan kwana bakwai ka kawo amma in ya zama bashi gefen nan bashi gefen nan shi ne haramu amma idan bashi ta gefe ɗaya ne babu ne wannan mun fahimta to ina kuma cinikin nama da nama ai kaga nama shi ana iya gwada nauyinsa don haka kaga nama kenan hukuncinsa yana bambanta da dabba ita dabba ba a gwada nauyinta wannan bisa ka'ida a tarihi kamar yadda malamai suke magana a kai tana yiwa a yanzu ka samu inda suke gwada nauyin dabba amma dai abinda aka san malamai suka tabbatar wanda a tarihin musulunci shari'a tana la'akari da dabba kirga ta ake ba gwada nauyin ka ake ba saboda haka idan za a yi cinikin shanu sai a ce saniya nawa ne ba wai a ce kilo nawa ne na nauyin shanun ba yana da wahala ka samu wannan to amma idan aka zo ta gefen nama fa ka ba da nama ka karbi nama halal ne akwai hadisin da ya zo cikin fa ta al-imam Shi shine hadisi na 1359 yana babu bai'il hayawani bil lahabi sunan babu ki babi akan cinikin dabba amma a karbi nama ka bayar da nama ka karbi dabba ko ka bayar da dabba ta kalli nama misali a nan ka zo mahauta kana bukatar naman saniya amma kana da akuyarka don Allah ku bani cinyar saniya nan ga akuya zan ba ku kaga tsakanin nama da dabba za a yi magana ina hukuncin shi sai imamu malik ya kawo hadisin aslam an zaid bin aslam an ibn al-musayyib anna rasulullahi naha an bayyin lahami bil hayawan hadisin zaid bin aslam an ibn al-musayyib ibn al-musayyib tabi'i ne ba sahabi amma ibn al-musayyib sai yace manzon Allah ya hana a yi cinikin nama a karbi dabba manzon Allah ya hana to kai ba sahabi ba ya aka yi kasari wannan shi ake kira hadisi al-mursal sa'id ibn musayyib ba sahabi bane amma yana cewa annabi ya hana ka bayar da nama ka karɓi dabba kuma al-imamu hakim ya inganta wannan hadisi kamar yadda hadisin ya zo cikin littafin muwaffa al-imamu shaukani shi ma a littafin nailul awfar duk na biyar shafi na dari da goma sha uku yace yanhab yantahab yantahab lil ihtijaj bi majmu'i turuqi in ka tara riwayoyin da aka samu na wannan hadisin wato zaka tarar da cewa hadisin yana da asali don haka hadisin yana fahimul jami'in fagir hadisin dubu shida da dari tara da talatin da shida yana irwa'ul galil hadisi na dubu 351 kuma akwai hadisin ma da aka samu na abdullahi bin umar wanda shi ma yana kama da haka ibnu abdulbar ne sharhin muwaffa tunda hadisin al malik ne ya ruwaito shi a littafin at-tamhid juz'i na 4 shafin 322 ibnu abdulbar ya ce fa kana malikun ya al-imamu malik yana cewa al-muradu min hadha hadith abinda hadithin nan yake karantar da mu ta tafaduli fil jins al-wahid haramun ne a samu fifiko a jinsi guda wa huwa indahu min babin muzabana wal garar saboda yana karkashin abinda ake kira al-garar shine cinikin kasada cinikin kasada saboda misali cinyar saniya an riga an san yawanta amma akuyar da ka bayar ba a riga an san yawan naman ba saboda ka inda za a yanka wannan akuyar ba mamaki mahaucin da ya baka cinyar akuyar nan yayi nadama a cinyar saniya saboda naman da zai samu ba shi da yawa darajar saboda ta kai wancan ba لأنه لا يدري هل في hayawan مثل اللحم الذي أعطى أو أكل أو أكثر نجيب ابن عبد البر kai da ka ba da akuya ka karbi cinya saniya ba ka da tabbas cewa wannan akuya tana ba da nama da ya kai kimar wannan wato cinyar ta saniya da aka baka saboda haka ibnu abdulbar ya ce a wajen alimahu malik baitul lahmi bil lahmi la mu mutafadila a yi cinikin nama a karbi nama a samu fifi ko haramun fa kadhalika baitul hayawan bin lahmi ba bambanci idza kana min jinsin wahid matukar jinsi guda ne kuma jinsi guda a wajen al malik da naman rakumi da naman saniya da naman awakai sun matsayin su nama ba bambanci ya'ani zawatu arba'in ma'kula duk wata dabba da take da kafafu hudu tana da iya akan kafafu guda hudu to naman ta hukuncin sa guda ne misali ba za ka ce ga akuya ka bani naman cinyar saniya ba ba zai yiwu ba saboda dukkan su nama ne jinsi guda biyu eh, ba za ka ce ga naman akuya a bani naman sariya ba ko kuma naman rakumi ba duk da cewar asalin halittar ba ɗaya ba ce amma tun da an riga an yanka hukuncin guda ne saboda an riga an yanka rakumi an riga an yanka sariya an riga an yanka akuya sunan nama ba wancan dabban suke kai ba don haka hukuncin nama ne a wajen alimamu malik dukkan su matsayin su guda ne ba za ka ce ga naman akuya a bani naman tunkiya ko ko a bani naman saniya ko na rakumi ba sai dai illa masalan bi masjid illa masalan bi mislin dole ne ya zama daidai wa daidai in dai za a yi musanyen nama to dole ya zama daidai wa daidai amma idan aka samu sabanin jinsi fa babu laifi ya za a yi a samu sabanin jinsi misali naman kifi da naman dabba babu laifi saboda asali naman kifi daban ne wannan ku nama na dabba daban ne don haka idan akwai bambanci ta wajen jinsi wannan babu laifi sai ce la yajuzu hayawanuhu bi lahmihi inda ku afla min ajli muzabana saboda akwai koya aihu wanda mutum bai iya sani kuma akwai wata hujja ma da ibnu kudama yake bayarwa game da hadisin abdullahi bin abbas yana mujallar na shafi na 43 abdullahi bin abbas ya ce eh, jagoran nukera wato an taba samun wata taguwa da aka soke ta zamanin na abubakar lokacin na abubakar yana shugabanci faja a rajulun bi anaqil sai wani mutum ya zo da da rakumi an soke taguwa sai ya zo da rakumi sai yake a akuni juz'an min bi hazal anafi dan Allah ku bani wani yanki na naman nan da aka ake rabonsa ga ga wannan rakumin na baku yana bukatar nama a bashi eh, zai ba da rakumi kuma jinsi guda ne lokacin da ya faɗi haka sai sai na abubakar ya ce la haka baya inganta ka ba da nama ka karbi dabba baya inganta saboda ka sai al-imam shafi'i yace la a'lamu mukhalifan li abi bakr fi zalika hukuncin da sai na abubakar ya aikata a zamanin yana shugaba ba a taba samun malamin da ya ja da shi ba ko wani sahabi da ya gardama kai ko da dai labarin yana da rauni kamar yadda ya zo cikin irwaku galil mujalla na biyar shafi na gari ya sittin da shida eh, illa la shakka masabar alimamu malik kenan masabar alimamu shafi'i masabar manyan masana a tarihin musulunci har ma ana cewa fuka fuqaha'ul madina as-sab'a masana bakwai da aka yi a tarihin madina masana da ake kira su fuka fuqaha'ul sab'a wannan ita ce fahimtar su wanda alimamu shafi ya yi magana a kai. ya ba da misali a littafin kitabul ummi yana juz'in 8 shafin shida, ya ce qasim bin Muhammad Sa'id ibn Musayyib urwatu bin zubair abubakar bin abdurrahman ya dinga kirga manyan tabi'ai da aka yi dukkan su manyan tabi'ai ne ya ce yuharrimuna bai allahami bil hayawani ajilan wa ajila suna haramta cinikin ka ba da nama a baka dabba ko ka ba da nama a baka nama na zalika wa la yurakkisu da fihi ba sa sassauci game da wannan saboda haka kaga akwai bambanci tsakanin ka bayar da dabba a baka dabba da kuma ka bayar da nama a baka dabba ko ka bayar da nama a baka nama ka bayar da nama a baka nama riba ce saboda nama ana auna ana gwada sa dama abin da ke abin da muka ce ka'idar gane riba abin da ake iya cin sa kuma ana gwada nauyin sa ko ana auna shi da mutu riba na kansa wanda ita ce ka'ida wanda jumhurin malamai sun yadda da shi in ka duba littafin ilamin muwaqqi'in na ibn qayyim jawziya a juz'i na biyu shafin gari da arba'in da biyar ibn qayyim yace idza ikhtalafa al-jinsani fala khilafa an malik min ashabihi annahu ja'izun hina idhin idan jinsi ya bambanta to babu da yani kamar bai'ul lahm bil hayawan babu da idan jinsi ya bambanta wa sawabu fi hadha al-hadith in sabata annal muradu bihi idza kana al-hayawan maqsudan lil lahmi kashati yuqtadu lahmuha fatuba'u bi lahmi fayakunu qad ba'a lahman bi lahmin akthara minhu min jinsin yace nama abinci ne wanda ana auna nauyinsa tunda ana gwada nauyinsa fa yadkhuluhu ribal fadl riba tana shigansa ga mazhabar malik masaba ta imam malik kowane irin nama jinsi ɗaya ne inda aka riga aka yanka dabba kuma dabba tana da kafa ko hudu yanda ibn abdulbar ya faɗa to namanta hukuncin sa guda biyu misali anan, an yanka saniya an soke rakumi an yanka akuya an yanka tunkiya tunda an yanka an gama fitewa an tara naman akan tebur a wajen al-imam malik hukuncin su ɗaya ne gaba ɗaya saboda ka ka ba da naman rago ka karbi naman sani daidai ne sawa'an bi sawa'in yadan bi yadi saboda yanzu ya koma al-mawzun amma akwai malaman da suke ganin idan dai naman ba na jinsi guda bane babu laifi amma wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik saboda ne. saboda al-Imam Malik yana tsoron hadisai biyu da muka yi magana a baya da al-muzabana da al-gara kada a samu cinikin kasada sau da yawa za ka samu mutum ya sai rago lokacin layya wajen dubu ɗari da wani abu da an yanka sai ya zama to a kawo mai dan tarbi guda ya ce ina sauran nama ce ina ma rago dama bai da auki ya yi ta tsaki ina ma da saniya ya saya ko to shi ne abin da imamu mali yake gudu akan samu na ƙasar nama saboda mai yawan kitsan da ke jikin dabba don haka idan ma aka ce za ka ba da nama ka karbi dabba wannan dabbar ba a iya sani ba a iya sani wani irin kitsan da ke jikinta yawanta ba a sani ba sai an yanka dabbar sai a samu ashe mafi yawa ma kitse ne ba nama sai mutum ya ringa ciza yata na ba ka cinyar saniya ta ba ni rago alhali ba ko mai ciki sai kitse to wannan ya sa imam malik ya ce duk nama babi guda suke sai shi mun kai ya ce amma idan kana gaira ma'qulin aw layi la da la'amu? idan ya zama za ka ba da wani abun da ba a cin naman ta ka karbi nama wannan babu laifi kalfarasi ku babu bi lahmi ibli kamar ka zo da doki tunda ba kowa ke halatta cin doki ba ka zo da doki ka ce to naman rakumin nan da aka yanka ina bukatar shiga dokin nan wannan babu laifi saboda ai abinda ka karba ba nama bane ba abinda aka karba wurin ka ba nama bane ba a ba a sayan doki don naman ta wanda aka san malamai a haka suke fa hada yushbihu ya'ni muzabana bayna jinsai yace fa hada la yahrumu bay'uhu bihi babu laifi idan mutun ya irin wannan jinki don ka ba da eh, misali kana iya zuwa da jaki tun da ba laifi a likin cinikin jaki ta fuska na halal ka zo mahauta an yanka saniya don Allah ku bani cinya biyu na wannan saniyar ga jaki na na baku ai jaki ba a sayan sa dan naman shi saboda haka nan ma riba bai shiga ba za a iya karba amma idan dabba ana sayan don naman ta ka ba da ita ka karbi nama riba ta shiga wanda galibin malaman suna sun tsaya mu haka wanda cikin su hadda ibnu qayyim da kuma ibnu eh, taimiyya Allah madaukake muku rahama to sai mu dawo kuma inda muka tsaya mu ci gaba da karatu daga nan shine hadisi na 11 wa an ibn umar radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abdullah ibn umar Allah ya kare yadda gare shi da mahaifinsa قال عبد الله بن عمر يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله الله إلى شيوا إذا تبايعتم بالقينة إذا كوكا فارة شنكية شنكين القينة wato cinikin taimakekeniya mun yi magana kan wannan hadisi a baya cinikin taimakekeniya idan zamani ya zo kuka fara irin wannan ciniki na taimakekeniya wa akastum azab al-bakari zamani ya zo kuka rika kama wato eh, jelan eh, shanu wato kuna bin shanu kuna raka shanu ta kiwo wa rabitun bilbari kuka yarda da shuka kun yarda da gona yi ta noma mai kiwo ya tafi kiwo wa mu jihad sai kuka yi watsi da jihadi sallallahu alaikum sallam Allah zai dora muku kaskanci la yanzu Allah ba zai cire shi ba hatta ku ila kuma har sai ku koma ga addini Allah ta kare yace rawahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya rawaito hadithin nan ne riwayat Nafi'in anhu ta riwayar Nafi'u Mawla ibn Umar an ibn Umar sai ce amma wannan isnadin wa fi isnadihi maqalu a isnadin nan na wannan hadisin akwai korafi idan malamin hadisi ya ce isnadin hadisi akwai korafi a kai yana nufin hadisin da ya inganta ba kuma haka ne sai ibn hajar ya ce wali ahmad a riwaya ta al-imam ahmad fil musnad wato hadisin al-imam ahmad shi ma ya ruwaito shi yana yana cikin al-musnad shine hadisi na 4825 yake nahawuhu an samu makamancin wannan hadisin amma ba ta riwayar fi'u ba yace ne riwayar ke afa bin abi rabah ta riwayar afa bin abi rabah ya karbo daga abdullahi bin umar nafsu sahabi har yanzu kaga hadisin ya samu hanyoyi guda biyu hanyar na fi'u an abdullahi bin umar tana da rauni hanyar afa bin abi rabah an abdullahi bin umar yace rijaluhu thiqatu marwaitan hadisin amintattun malamai yanda hadisin abdullah bin umar ya zo a cikin al-musnad an aba bin abi rabah an ibn umar qala abdullah bin umar yace laqad ata alaina zamanu wani zamani ya riske mu a yanzu abdullah bin umar sahabi yana ba da labari a bayan wafatin manzon Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai abdullah bin umar yake gaya ma waɗanda suke zamanin ya ce kai yau ga wani zamani ya same mu wa ma yara ahaduna annahu ahaqqu bid dinari wa dirhami min akhihi al musulmi in yana da sunan sulallan dinari ko na azurfa baya ganin dan uwansa musulmi ya cancanci wannan kudin kaji abinda Abdullah bin Umar yake faɗa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana da kuɗi ya ce wallahi ba ka ɗauka kai ne ka mallaki kuɗin amma ba ka ɗaukar ɗan uwa musulmi ka fi shi hakki akan wannan kuɗin wato gani kake kaman kuɗin ba naka bane kai kadai duk wani musulmi yana da rabo cikin wannan kuɗin a zamanin annabi sai ya ce wa nahnu li yawma amma fa yau kuma ad-dinar wa dirham ahabbu ilaina min akhina muslim gashi yau mun samu kanmu darajar sulan dinari da azurfa ya fi darajar dan uwa musulmi sai eh, ina ma abdullahi bin umar yana gare a yau inda za a kama musulmi ma a sayar don a samu kuɗi kuma musulmi ne zai wannan aiki a yau Allah ka tare a zamanin manzo Allah in kana da kuɗi to fa baka tunanin kuɗin naka ne makwabcinka musulmi kana ganin shi ma yana da rabo ciki shi abin da Allah ke cewa wa ati zal qurba haqqahu Allah cewa yi haƙƙinsa na kusa da kai ka bashi haƙƙinsa saboda kudin da kake da shi ba ka bane kai kade har da makwabci in ji abdullahi bin umar ya ce amma yau sulallan zinari da azurfa sun fi daraja a kan yan uwantakar musulmi Allah kare mana imani sai ce wa zalika an nisa mita rasulullah ya ku ni ko na ji manzon Allah yana cewa idza banna nasu bi dinari wa dirham idan mutane zamani ya zo suka fara maku na sulan zinari da azurfa idan zamani ya kawo musulmi na mako yana koye kudi wata ba'u aznabal bakar suka kama bin wato eh, jelan shanu ya zama turakiyar shanu ake ana kiwo damuwar mu ta koma yadda za mu yi kiwo eh, wata rakun jihada fi sabilillah suka bar jihadi a hanyar allah wata baya ubil inati suka koma cinikayya na al'ina cinikin al'ina shine cinikin taimakekeniya sai maza Allah yake arzalallahu alaihim zullan idan wannan zamani ya zo to Allah zai saukar musu da kaskanci wato wani kaskanci falam an anhum Allah ba zai ɗauke wannan kaskancin gare su ba hatta yuraji'u dinahum har sun sai sun koma ga addininsu kaga isnadin biyun hadisin lafazin hadisin biyun duk kusan iri ɗaya amma ibnu hajar bai kawo wannan hadisi na biyu ba kuma shine wanda ya fi inganci sai ya kawo lafazi na farko wanda shi ke da rauni karshen eh, hadisin ya ce fa fafahu ibnu al-qattan ibnu al-qattan shine yahya bin qa'id al-qattan ya inganta hadisi bin bayan al-wahmi wal iham yana da nabi shafin dalila hadisin yana sahih jami'ul sahih hadisin 675 ibn hajar ya kawo wannan hadisin dan ya nuna maka akwai wani nau'in ciniki wanda shi ma riba yana shigansa wannan ne cinikin shi ake kira bai'ul ina bai'ul ina bai'ul ina cinikin Kenya. mun karanta wannan a baya a hadisi a darasi na 221 uh, ibn taymiya a littafin mutum fatawa mujallal na goma shafi na uh, mujallal na 30 shafi na 29 ya yi magana a tambayi wuli'ina ba shi kadai ba kusantun duk malaman sunna sun yi magana a tambayi wuli'ina ya yace matsalar tul'ina abinda ake nufi da cinikin al'ina wato cinikin keniya, wa huwa an yadi a hutilatan ila ajali mutum ne zai taho wurinka mutum ne zai taho ya ce wani dan Allah ba ni bashi kuma yana faruwa a yau don Allah taimaka min da bashin kuɗi ya samu mai shago ko ɗan kasuwa ka taimaka min da bashi zuwa lokaci zan biya maka eh, zan biya ka sai ja ah, mu dukiyar mu ta juyawa ce har idan na baka bashi kuɗin ya tsaya amma ga wata hikima dubi kayan da ke shagon nan ka zaɓi guda ka saya a matsayin bashi zuwa wannan lokacin ni kuwa yanzu idan ka saya sai ka sayar mun to kaga sai ya nuna wani kaya a shago sai ce to na zaɓi wannan ina son wannan sai ce to kudinsa kaza ne dama kai kana buƙatar bashi kaza ne ko eh to kudinsa kaza ne kaga ya ci riba a kansa sannan ya ce to sayar min misali ya ce kudinsa dubu biyar ne sai ya ce sayar min dubu biyu kaga mugunta sai ya ce to dama shi bukatar sa bai wuce dubu ɗaya da ɗari biyar ba sai ce to na sayar maka shi dai bukatar sa ya samu kuɗi da wannan ya nuna zai taimake shi saboda ka sai yarda ya ɗauki kayan dubu biyar aka saya a dubu biyu a kan zai biya bayan wata sai a kawo dubu ɗaya dubu biyun sa a bashi saboda ka zai tsere da ɗari biyar ana jin sa dubu biyar nan ƙarshen wata kaga wata dabara wato an taimake shi shi yasa ake kiran cinikin bai'ul Ul’ina. an taimake shi alhali an cuce shi wanda shine ibn qayyim jawziya a littafin igasatul lahfad yana magana a kan tarkon shaidan yadda shaiɗan ya tsanar tarko a rayuwar musulmi ce wannan baibul yana daga cikin nau'ukan ciniki na tarkon shaidan domin an canza ma ainihin riba suna domin riba ce asali ka bashi bashin kuɗi ne sai ka ɗora riba akan bashin da ka bashi ya karbi bashin dubu biyu zai dawo maka da dubu biyar a ƙarshen wata wannan shine zahiri amma sai kai ma Allah dabara kare zama tsabar kuɗi ne ka bayar bashi sauki kaddara da ta kai dubu biyar ka sayar min da ita dubu biyu in baka dubu biyu yanzu ina jin ka dubu kaga an yi ma Allah dabara wanda shine yasa ake kiran sa riba wanda shine bai'ul ila mun yi magana akai babu laifi idan wani ne daban zai saya ba wanda ya sayar ba kamar misali ka zo wajen ɗan kasuwa ina buƙatar bashi yace ba zan baka bashi ba amma duk abin da kake so a nan ka ɗauka zan baka bashi ina bin ka bashi wato zuwa lokacin da zaka biya ni sai ce to ba ni wannan a tamfar a tamfar misali za ta kai dubu biyar bashi bayan wata guda zan kawo ko sati guda ce to alhamdulillah dauka da ya dauka sai ya je shago na gaba sai ce kai ne shago da Allah ga atamfa ko za ka saya sai ce eh zan saya nawa za ka saya dubu uku to ba ni dubu dama bukatar su dubu biyu ai tun da ba mai shagon farko ba ne ya saida wannan ba bai wani ida ba a hakan ma akwai malaman da ke ganin bai dace ba bai dace ba don mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam uh, akwai hadisin na ali wanda yake cewa hadisin yana da rauni amma malamai suna la'akari da shi wato uh, babu kyau kai ciniki da wanda ya shiga mata da wanda bai dauki kaddararsa ya karya saboda ya shiga mata rayuwa da wanda zai karɓo bashi ya sayar da bashi don ya samu biyan bukatarsa in ka gane karka yi ciniki da shi sai dai ka biya mar bukatarsa ka bashi bashin kuɗi a kan wannan shi ne mafi dacewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaɗin abin da kuma faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. إبراهيم إنك majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تفوز به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك